eh wa anna eh zamana ahum min az-ziyadati eh uh-huh. aw sikatin yace wa annahu idza mana'ahum min az-ziyadati ba kari ne ba riba ne magana riba ne ko ma al-hulul tare da lokaci yayi lokacin da za a biya yayi to sannan kuma aka ce an hana ƙari kaga ma'azi ma'al huludi kaza za ce an hana ƙari haisu ta kono ziyada fi muqabalati jauta. inda ƙarin ya zama an ƙara ne saboda kyau kyan abun aka canza wanda ya fi kyau aw sifatin aw sikkatin to tambayan ka ta yi kamata ta birnin gwari wai ina ina ne bukari 'yan sa ba daɗi amma kuma gaskiya yake tambaya eh, in kada ya tambaya din nan ya dage da gaskiya yake wane ne shi azamu abun abin ba ya rabe ya gama ku yau yana nan hawa diso to amma dai baya dirga dirga ma abin nan dai akwai dai mu ta wasu yi da take damun shi الوجه الهادي والتسعون تسكى تسعين آية أنه أبدا نام جنا مصالح المرسلة أنه أبدا أنواعا من النكاح أم أتى أولى لك بركتين الذي يتراضى به الزوجان وأنت ما أولى بدسن يددشي sun yadda an samu yarjejeniya amma an bata shi wajen saddalin zari'a saboda toshe kafan zina ha daga cikin auren raki, an nikahu bila waliyi kaga wannan ai hanya ce ta zina an aka zauna aka shirya aka shirya aka ce ba tun da wali ba abu ne a ruwan sanyi su haɗu su biyu kawai abokinsa ce ne shaida shi kenan ɗaura aure ya ta faɗi da ita na an ta gaje su tafi ta bashi in ya ga damar ta kaga ana aure shi da wali wannan magana ta da a'a ba dole bane ba a'a menene menene to a gafalul umma bila wali an hana da nikaha illa bi wali wa sadaqin wa shahidai adali to uduli فإنه أبطله سدا للذريعة بنا فإن الزاني زاني لا يعجز أن يقول للمرأة بعض كاف جايا ومتبا أنكيني أنكيهيني نفسك كي أورم بسنك عشر دراهم ويشهد عليها رجلين إنما متنجوس ومسا فشيدا أكيد من أصحابه كقولنا أي هنيا كتزنا ba a yi haka ba ma bai aka kwashe au gairihi ma au gairihi wa mana aha min zalika saddan lizzari a tinsila wa min haza taharimu nikahil tahlili hana auren tahlili allazi la ragabata lin nafsi fihi mutum ya aure ta bai da sha'awanta bai da son rike ta ya aure ta kawai don yi halatta wa wari ainihin fi in saki mar'a واتخاذها زوجة da ɗaukanta بل bal lahu بل Fima ya فيما يقضيه yana da wani bukatar cikin abun da yake so ya aikata dinnan bi manzilatis zani fil hakika don auren talili ai kama da zina ya je ya tara da ita ne kawai don ya halartarwa da wani ya mayar da ita في الحقيقة sura اختلفت صورة ومن ذلك تحريم نكاح المطوى يوي أولينا وكينا ها ناكو نيكو تو yau da domin ya kamata kai wani wai littafi ne a tsakanin kunna eh littafi sai dai ban sani ba shine ko e, washi ba wa min tahrimu alladhi آه، يعقد فيه المتعة ومتمتع وندا من متعة يكي تورا أولا على المرأة مدة يقضي وطرفه دي دي جاب كاتم سدعيس منها فيها حرم هذه الأنواع كلها صدا لذريعة الفصاحي من توش كفرين ذكا ولم يبه إلا عقدا أبدا ba a halartar da wani aure ba sai kuduri da aka kudura na har abada ya kasu dubihi fihi kullum min ne kowanne da kama auren nan guda biyu yana shiri zai zauna da dan uwansa har abada alma goma zawjaini al-maqamu ma sahibihi wa yakunu bi idhnil wali kuma dole sai da izinin wali wa huduri shahidaini aw ma yaqumu maqamahuma min al-i'lani نانا سنروا فإذا تدبرت حكمة الشريعة إن قطعك كل حكمة الشريعة وتأملتها حق التأمل رأيت تحريم هذه الأنواع ذاك الرحمن هو إنم أنقروا لي من باب سد الذريعة هي من محافل الشريعة وكمالها Thank